Sojojin Kamaru sun fara fatattakar 'yan kasuwar Najeriya da ke tsibirin Bakasi waɗanda ake zargi da wa biyan haraji. Kamaru ta samu cikakken iko da wannan yanki mai cike da arzikin man fetur ne a cikin watan Agustan shekara ta sha uku, bayan wani hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta yanki. To amma kashi tasa'in cikin ɗari na mazauna yankin 'yan Najeriya ne. Moki Edwin Kenzeka mai aiko ma muryar Amurka rahoto daga yankin na Bakasi ya shirya wannan rahoton. Stanley Obi wani mai shago ya ce an kafa dokar hana fita a wannan tsibiri a makon jiya bayan wata hatsaniya tsakanin wasu 'yan kasuwa da gungu-gungun masu karɓar haraji. Ya ce 'yan kasuwar sun kasa fahimtar dokar karɓar harajin ƙasar ta Kamaru. At times you see the council come to collect theirs after tax will come police will come you see you are just confusing the whole ya wani zubin sai kaga karamar hukuma ta zo ta karɓi nasu bayan nan kuma sai jami'an haraji su zo 'yan sanda ma su zo kaga sai kama rikice gaba ɗaya a wannan tsarin ba za ka ma san inda za ka ba an dabaibaye ka bayan shekara guda sai kaga cewa kusan dukkanin kuɗinka ya tafi a biyan haraji wani mai sana'ar sai da ɗanyen kifi mai suna na eric ya ce tun bayan da ƙasar kamar ta samu cikakken iko da yankin tsibirin mai ɗimbin arzikin man fetur sai sojojin kamaru ke ta tozarta 'yan najeriya da ke bakasi ya ce wannan wata hanya ce kawai ta kashe mana kasuwanci mr aboko patrick magajin garin kombo a bedimo wani ɗan yanki a bakasi ya ce wajibi ne duk wanda ke zaune a karamar hukumar ya biya haraji kamar yadda aka amince tsakanin kamaru da Najeriya a yarjejeniyoyi da dama bayan hukuncin kotun ƙasa da ƙasar. In the Green Tree, one of the articles says that there shall be no indiscriminate collection of taxes within the Bakassi Peninsula. He did not say that there will be no collection of taxes. Ya ce a yarjejeniyar Green Tree, ɗaya daga cikin tanaje-tanajen ya ce bai kamata a rinka karɓar haraji barkatai a tsibirin na Bakassi ba. to amma 'yan najeriya waɗanda suka fi 'yan kamar yawa sun tsaya kai da fata cewa ba ma za a rinka karɓar haraji ba nan da nan bayan hukuncin na kotun ƙasa da ƙasa sai aka tsaye da karɓar haraji a bakasi to amma daga ran 14 ga watan agustan shekara ta 2014 sai aka sa mazauna wurin biyan haraji amanda cletus wani mai sai da kayan latironi a wurin ya ce abu ne mai wuya ga 'yan kasuwan yankin sarin biyan haraji. We have lived here, we know the system and we are used to it. When they were under the Nigerian system, they were not paying tax, but in Cameroon... Ya ce mazauna nan ne mu, mun san tsarin nan kuma mun saba da shi. Lokacin da ake ƙarƙashin Najeriya ba a biyan haraji. To, amma a Kamaru batun biyan haraji fa ruwan dare ne. Banar Okalie Bilai, gwamnan yankin kudu maso yammacin Kamaru, inda nan ne ma bakasin yake, ya zargi 'yan Najeriya da yin watsi da sharuɗan da hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ya yanke ya ta'allaka a kai ta wajen ƙin biyan haraji. On a tout simplement permis aux occupants de prendre conscience Ya ce kamar so kawai take su san cewa a yanzu fa ba Bakasi wani yankin ƙasar kamar ne, kuma duk wanda ke zaune a ciki dole ne ya biya harajinsu ya kuma yi biyayya ga dukkanin dokoki da ƙa'idojin kamaru. Okaliya Bilal ya ƙara da cewa wannan gwamnatin ta kafa dokar hana fita ne don ta hana masu zuwa bakasi daga Najeriya saboda sun biyan haraji. La communauté de concert avec euh, l'autorité locale, le sous-préfet, on ya ce an yanke shawarar hana mutane tahowa daga najeriya zuwa bakasi da daddare ne bayan wani taro da mutanen wurin saboda yawan koke-koke na cewa wasu 'yan fashi na keta haddin kan iyaka suna kai hare-hare kan mutanen suna kuma kin biyan harajin da ya wajaba a kansu kotun ƙasa da ƙasar ta bai wa najeriya wa'adin shekaru biyar tun daga shekara ta dubi da takwas na shirya miƙa wa kamaru tsibirin na bakasi Daga ran sha hudu ga watan Agustan shekara ta goma sha uku, 'yan Najeriya waɗanda su ne ma kashi tasa'in cikin ɗari na jimlar mutane dubu ɗari uku da ke tsibar na bakasi dole ne su mallaki takardun izinin zama kuma a ɗauke su a matsayin 'yan wata ƙasa da ke zaune cikin kamaru waɗanda kuma suka zaɓi zama 'yan ƙasar kamaru dole ne su mallaki katin shaidar zama ɗan ƙasa don su zama 'yan ƙasar kamaru kuma su rinka biyayya ga dokokin kamarun. ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya a junanmu. Mu haɗa mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.